واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دليل سبعين لهدو فصل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل آلة الرسالة ya faɗa a cikin risala walahu ainul mutallaqi zawjatuhu arraja wato ai ya samu ai wanda ya saki matarsa ya samu ya dawo da matar shi illati tahid ga matan nan da take haila akan ji wani bu. ya samu ya dawo da ita idan mace ce da suke haila malam tadkhul fil haida as Matuƙar ba ta shiga cikin haila na uku ba in ta shiga cikin haila na uku ta kuɓu cewa shi mijin in yana santa sai dai ya bari wato a bayan ta gama ainihin idda sai ya bari a ɗaura sabon aure ana kiran wannan mata ba'ina bai nuna subura an gani ta yi jini ɗaya jini biyu ta shiga cikin na uku sai ya haƙura kawai ai in ta shiga jinin tsarkin zai biyo baya dole an gama an gane wannan ku tana shiga jini shi ke na kuɓuce wa mijin in yana son ta sai ya bari in tana son shi a daura sabon aure ya biya sabon sadaki in ta ce za a yi mata kaya da sabon akwati Na malam tadkhulu fil haida Salisa fil Matukar ba bata shiga cikin haila na uku ba game da diya in ita diya ce ku ba baiwa ba aw saniya fil ama ko kuma haila na biyu da akwai haila ɗaya da rabi sai a ce haila ɗaya da rabi ga baiwa to ba haila ɗaya da rabi sai a ce sai aka mai da shi haila na biyu ga baiwa ala ha to mai sharhin risala to sharhin kuma suna da yawa sai a wanne ne hashiyatul adawi ne ko ga sanan nan suna nan da yawa sharhi akwai masalikul tilala akwai kaza akwai kaza akwai fawaki dawani Baka risala yana da sharhi da yawan gaske to mai sharhin yana nufin ainihin wannan kamar zani yamliku hazzauj fi kulle talaqi eh wato kome kome miji yana mallakan kome a cikin kowane saki na kasa adaduhu ayin salasa kowane saki wanda adadinsa adadinsa ya tauye daga uku malam yakum ma'ahu fida Matuƙar fansa bai tsayi tare da shi ba wato matuƙar bai bada fansa ba aw lam yakun ala wajhi al mubara'a ko kuma matsar bai kasance akan fuskan mubara'a ba wato a yi yarjejeniya tsakanin miji da mace akan su rabu da juna misali an gane da namiji da mace su yi yarjejeniya akan rabuwa da juna ba tare da kokowo ba ana yin haka shi ya gamsu a rabu ita ta gamsu ya rabu ina wata gane shi gaskiya ne na ga zama da kai na gaji da shi ita wata ce wallahi nima wallahi da za a yi abin da kawai da Allah kawai mu ƙara gaba kowa ya je nemi rabon shi kowa da kowa ya gamsu baya son juna haka sai a rabu akwai kuma rabuwan da bangare ɗaya ne take son rabuwan bangare ɗaya baya so sai a yi kulki inda ya zama mace ne take son rabuwan haka nan kawai ta ga ba ta son wani ba ta son zama da shi sai a yi kulki to shi ne na'am eh. sai saki kawai zai yi ba abin da zai sa ina ma ya shi ya bada wani abu shi ma zai aure ta ai wani abu ya bayar ya ba da sadaki ya ba da ainihin akwati mai taya sannan da zai zo gidan da kullum kuɗi da ta ba bata lokaci lokaci to akwai akwai akwai mut'a tamattu'i wanda aka ce haqqan alal muttaqin sai ya ringa dan mata alkhairi haka zai dan mata alkhairi kafin su ba dole bane wa malikiya amma dole ne wajen hanabila to an ce haƙƙan in dai kai muttaki ne to haƙƙi ne akan ka sai zuwa malikiya an ce wannan an ce in kai muttaki ne to kai ka dora wa kanka ba wai dole bane in ka gara maka bayar ba ba laifi eh. eh cewa idan mutum ya zama masu shekaru saboda a dana yawa wannan wani wani wani ne can ya kawo wannan abun eh wannan ne ba da wannan fatawa sun dauko maganar larabawa sun dauko fatawar larabawa ne kuma abin nan gaba zai game ko ina eh za a rike matan ake gani amma kuma an kirkiro wasu irin bid'a mata za su yi wani irin karfi su yi abin sa garama su kuma mazan dama suna sakaci da al'amari to kuma malaman sun yarda an ce za a yi an ce za a yi kwanan nan ake son a zartar da ita to now eh shi mutum ma da bai da kuɗin auren ma ya aka kare ballanta na kuma a ce ya zo yana ciyar da wata wanda ba matan shi kuma an gane? Wani zai yi abin da ya gada ma ya san ba za ta yi ta ba zai yi harkar. Yi. Wacin na tambaya. Na, muna jinka. ya mai da ba shi kenan ba sai a fasa auren eh, So, kenan bayar da sadaki shine aure da zara an bada sadaki kenan ba mutum bai zuwa ya karɓi kayan shi iyayen bangaren matan ba sa zuwa su mai da sadaki a ce ba a zo sadaki ba shine aure ba wannan wani malami ne haka a wasu ma abin a wasu ne ma bai wata mata? Eh. Eh. ba ɗora aure ba a sai a kira malamai a kai kara a kira malamai na gaskiya shi gaskiya wani ba malamin gaskiya ba ne shi ne banza eh ta fashi kanta don aure ya rabu na ba sai wani ya zama shaida ba amma yana da kyau da wani ya zama shaida. Hmm. na'am amma ma lam yakun ala wajhi mubaraa na'am wal fidya ko matsar bai kasance akan fuska na mubara'a ba da kuma fidiya shi ne ce wannan yarjejeniya tsakanin bangarori guda biyu duka gaba ɗaya sun gamsu aure ya rabu shi wannan fidiya matar ta ba da fansa don aure ya rabu wa inna ma kanat raja'a malan tanqadi idda wato matar tana da kome matkar idda ne kare ba matar ta samu wato shi miji ya samu ya dawo da ita matkar idda bai kare ba li'anna al-ismata bayna zawjayn domin kulli kullin kullin igiya tsakanin ma'aurata guda biyu la tanqadi wannan igiya baya kwancewa nan bi ma dunan salat da abin da bai kai uku ba fil hurra an gane ga diya sai saki ya kai uku sannan alaƙar ke yankewa na auratayya idza lam kun ma'ahu fida idan ba wai fansa ba ya ga in fansa ne ya zama kulki hmm. malam tanqad al-idda Matuƙar idda bai ƙare ba in idda ya ƙare ke nan ta zama ba'ina ko bai nuna sugura sai an sace sabon aure na'am eh Eh, yana son kayan jiya, ya jingine ta ne yana so ya auri budurwa ne eh shi ne na gaya haka wasu mazan suke yi wasu mazan idan suka saki mace wato wato ya ta riga ta tsofe mishi ne sai ya ta Kuma zai haka Eh? shi a wajen shi babu sauranta ah, yanzu ba akwai mutane yanzu akwai malami ba yanzu da ya auri mace ta samu juna biyu ya gama kenan sai sake ta ya saki mata sun kai wajen nan an ce goma sha ko ishirin kakai mamaki suna nan da yawa ana yin haka mata shi nawa kenan sai dawo da ita eh ka zo ta wuri ke ya yayi mana ah. ba ke uku a ah, ina wannan wannan ba ba na, bane yawwa ne yana da wuya duk a ahlus suna ya saki mace saki uku kuma ya dawo da ita da wannan saki uku dole sai ta ji ta yi wani aure wancan mijin ya san ta matsayin ya mace ta ma samu zama gidan ɗin an saki na'am ma gidan da ta samu in an ai wasu suna cewa suna zaman haka al'ada ne ana yi haka nan garan in mutum ya saki mace sai ce ta ba ta ko ina ba tana da aya sai ware mata wani waje killa ce mata za ta ne wani ma har kyauta yake ba ta kai wajen da ya ce bai yarda ba tana da shi A'a na ba ta da shi wata ta zama ta zama to mai alƙaƙairi ba yadda zai yi saboda ƴaƴanta gashi na ƴaƴanta manya ne manya manya sun su ne manyan gidan to an gane yaran su ne manyan gina kuma ya sarga sun gagara sun yi kaza auren ya rabu amma ta shi wallahi tallahi ba zan ci ko ina ba saboda da zai ga wani wani ya ya ta to ta maka shi amma ni take ya riga ya tabbata to sai kin da ce mata wani waje ce to gashi nan kawai ki zauna abin ki kula da ƴaƴan haka wasu ke yi a amma da ma ka'ida ai saki uku haka yi shi shikenan kawai tana gama idda kai ba ma idda ba ta idda ma a gidan shi ba ba ta idda a gidan shi ba shikenan kawai sai rabu ba magana ta zauna a gidan shi amma wannan al'ada yanzu yana nan da yawa a irin wannan a nan irin garuruwan mu din misali ko ɗaya wanda sai ta yi wani auren a to gaskiya a gaya mai auren bai ba suna zaman zane ne sai ta je ta yi wani sabon auren kuma wato ba wai auren kashe wuta ba wato ta yi auren ba wai an haɗa baki da wani bane a matsayin ya aure ta yi suke ta dawo in an yi haka auren bai yi ba amma idan ita ce ta je ta yi aure daga baya bayan ta yi auren ta zo ba ta gaya wa kowa ba sai ta fitini mijin ya suke sai suke ta shi nan, ba ta kyauta ba amma auren ya yi za ta iya dawowa zuwa ga wancan an gani jin da dama yana da wuya a ce wai an ce ta je ta yi wani auren a ce wata da wannan take so da wuya ta iya tabbata a wajen wannan amma ta faɗa ne shi mai aurenta ya sani ko kuma mijinta ya san za ta je ta dawo ta gaya wa mijin ka shirya zan je in dawo E, to shi ke nan wannan ya zama auren kashe wuta babu aure an gano wannan E. eh malamun salam kudi dole ne da yi ba hatta yanzu ku usailata kama za al'awar a haka annabi ya faɗa sai ya ɗanɗani ɗan zumanta kamar yadda na farko ya ɗanɗana sai ya tace ta dole ne bismillahir rahmanir rahim babu mujibatil ghusl babu abubuwan da ke wajabta wanka mujibatil ghusl arba'un ta'in awwaluha al-inzalu hina yaktarin bila zatin mutadatin qad wallafahu bi zaka qaumun aw majibul hashafa mujibatul ghusli abubuwan da ke wajabta wanka arba'un ta'in guda hudu ne suna bujirowa awwalu hal inzal na farko shine fitar da ruwa mutum ya fitar da ruwa an gari ko da bai taki mace ba sai ya fitar da ruwa in ma ta hanyar mafarki ko dai ta hanyar wasa daga ban shi yadda wasu ke aikatawa ina yaktarin bilazza lokacin da ya gwamu da jin daɗi na al'ada lokacin da ya gwamu da jin daɗi na al'ada kad wasafahu bi zaka qaumun haqiqa wasu mutane sun siffanta shi da wannan cewa jin daɗi na al'ada amma in jin daɗi ya zama to ba na al'ada bane to shikenan wannan bai da tasiri aw magibul hashafati fil fard eh ko kuma yanzu misali mutum ya kalli yashi yayi sha'awa lalacewa da kayan ta ba wannan yaya yake kaga wannan wannan wani irin ko mahaifiyarsa kaga wannan ya zama fitina da kuma shedanci wanda babu shedancin da ya fi shi ko wasu mutane suka zuffanta shi da wannan kuma koyewan hashafa a cikin farji koyewan hashafa wato kan zakari ya koye cikin farjin mace ko da bai ji daɗi ba kai ko da kai ko da bai kawai daga shigar da daga shigarwa ya fitar ko bai ji daɗi ba shigarwa kawai ya fitar ko da bai fitar da ruwa ba shikenan ko da bai fitar da ruwa ba shikenan kawai an gane wannan ku? alwalan shi ya karye a kuma wankan shi dole ne sai yi wanka yana wajabta wanka wannan shigar da hashafa cikin farjin mace ma za min al ya ce wannan fa ba ba bane ba kada ku dauka kiyasi ne ku ce kiyasi yana iya daukar dacewa da kuskure nassi ne ko hmm. annabi yana cewa menene idan taqal khitanul khitana fakar wajaba al-ghusl idan kaciya ya hadu da kaciya wanka ya wajaba shi ne mana idan kaciyar namiji ya haɗe ɗaya da kaciyar mace shi kenan sai aka kira na mace ma kaciya majazan ta jawuzan a gani asalin shi na mace ana kira shi khifat idan kaciya ya haɗe da kaciya to shi kenan ko da ainihin bai ji daɗi ba shigarwa kawai ya fitar shi kenan wankan ya waje ba akwai ɗaya hadisin can da ke cewa menene idza jalasa baina shu'abi al arba'i Sun jahadaha faqad wajaba al ghusl wa illam yanzil idan ya zauna tsakanin tsagon jikinta guda hudu sannan ya yi ƙoƙari da ita wajen saduwa an gane ku to wanka ya waje ba a wata ruwaya wa illam yanzil ko da bai fitar da ruwa ba to dole sai yayi wannan wanka din akan haka din an gane wannan ku akwai wani sahabi akwai hadisin mu wani sahabi yana dan karami dan karami ne shi haka sai ya zo wajen Aisha yana tambaya wai ta yi mishi bayani menene abin da ke wajabta wanka karamin yaro na shekara irin bakwai din zuwa takwas hadisin sai aisha ta yi dariya shi misalin ka kamar ɗan tsako ne ya ji ainihin zakara na shara sai zo ya shara tare da zakara kuma gane ba kamar yaro ne yana ɗan islamiyyar shi na ɗan aji uku ko rauda daga je yana malam wai menene yake wajen toban ka dole ka dariya ko dan rauda me yake wajen toban ka mai bayani to ya za ka gane ma karatun karatun ba nashi bane yayi karatun ba lashi bane an gane shi da shi da kuma ta baka amsa har ya zo ya girma ya zo ya isar da sakon kuma sai eh, ya ce ga abin da Aisha ta gaya mai ta ce misalin kamar dan sako ne ya ji zakara na shara ya ya shara tare da zakara sai ta ce to ga abin da annabi ya faɗa izalta alkitanul kitana fakar wata gusun. idan kaciya ya haɗu da kaciya wanka ya waje ba nan ba ta ji ba shi amsa ba ta ce tashi karatun karatun ya karfin ka na'am sun wanki tawul haidi wani nifasi wani lokaci tambayin ya sun sa yi wani tambayin in suka yi kuma kai za su ka rasa ma za ka musu bayani shi ne suka ce nan gaba za ka fahimta kawai jari shi ya tafi abin shi wani yaro an irin ana cikin alali din nan eh. eh, wani unsayin din nan eh. sai ce wai an faɗi kalman amma sai ce wai menene shi bai ma san abu ba daga ce marina an yi bayani bare nan bai gane shi bai ma sani ba da zata ma ya ce ka bari nan gaba za ka ce ka ce kwakwalwanka ne abin ya fi karfin ka nan gaba za ka gane insha Allah na'am amman qida'ul haid wal nifasi sannan yankewan jinin haila da jinin biki in jinin haila ya yanke ko jinin biki ya yanke shi ma dole a yi wanka wa za huwa sani alama yuzkaru wa salisul mautu bi zafa tabiru ko bi fa tabiru na'am ya ce wannan shine na uku daga cikin abubuwan da ke wawar wanka ai ake wajabta wanka alama a hmm. akan abin da za a ambata na uku shine almaut mutuwa fa a tabi rubihi. ku lura da shi ku lura da wannan eh. warrabi'ul islamu sammal adadu fa amal bi ma ta maqsad eh. na hudu shine musulunci idan mutum ya musulunta wanka ya wajaba wannan shine mazhaba na malikiya khilafan li abi hanifa shi abu hanifa wato wankan shiga musulunci mustahabi ne wankan shiga musulunci mustahabi ne a wajen abu hanifa in mutum ya shiga musulunci kalmar shahada ya riga ya goge janaba tun da janaba wani abu ne ma'anawi kalmar shahada ya goge kafirci haka nan in akwai janaba ya goge shi da kafirci da janaba wanne ya fi ƙarfi to tun da kai kalmar shahada har ya zama to ya goge kafirci to shi ma kalmar shahada ya goge janaba shine mazhaban Abu Hanifa shi ma da yake shi in ka musulunta dole ne wanka shiga musulunci an fahimta na'am na'am eh ba ji da Allah da mutu ba wanka misali kamar aka mutum bulala an bai bulala kawai sai ga sai ji daɗi kawai sai ga ruwa ko ya faɗo daga gini kawai sai ji daɗi sai ga ruwa to wannan ya saba ma al'ada ba a san normal mutum baya yin haka sai abin da ya saba ma normal mutum to kawai wannan wani lalura ne kawai ba maganin wanka ya wanke gaban shi kawai zai yawo ya kawo misali yaro ne jarabawa yana eh. so ba wani wankan da zai yi ga shi zuba su ma billar zata mota wa yaro ne ba yana kwance kawai sai yin makara an ce azumi za a yi jarabawa ƙarfe tara da rabi ya farka ƙarfe tara a yaushe ya wanka yaushe ya canza kaya kawai sai ji jikin shi ya kama rawa an ci wajen awa biyu a jarabawan sai firgita kawai nan take fitar da ruwa zai yi wanka ba zai yi wanka ba ba maganin wanka tare da shi an gane wani ku? yawwa na fa'amal alam Ka yi aiki da abin da ka sani ahwal shi wannan manufa. manufa yi aiki da abin da ka sani na ilimi wannan shi ne manufa ibn rushd na'am بسم الله الرحمن الرحيم wa kharijun ala khilafil adati min as-sabilain fa'i maqalati abin da ya fito akan sabanin al'ada min as-sabilain daga hanyoyin nan guda biyu fa'i maqalati to ka haddace magana ta abin da ya fito daga hanyoyin nan guda biyu ne ala khilafil ada ko hmm. wa kharijun min as-sabilain ala khilafil ada abin da ya fito daga hanyoyin nan guda biyu akan sabanin al'ada kamar dai karatun mu ne to ka haddace magana ta da na gaya ma ka salisil lirihi na'am wa bal wa boli wal bauli hmm. fala wudu aminhu ya zannabli ko ya zannaili kamar salsal rih na'am eh da kuma salsal baul kaga fitsari ne yake ta fita ba control mutum kawai yana tsaye kawai sai ga fitsari ya zuba bai da control kan fitsarin ciwo ne ko bayan gida kawai yana zaune kawai yana jin bayan gida kawai bai iya tsara bayan gida sai bayan gida ya zuba kawai ba control to irin wannan rashin lafiya ne sai mutum yanzu akwai famfas da ake siyarwa na manya kunzugu na manyan mutane an gane sai ka siya ka daura a jikinka kawai kudarin zai ta zuba kawai ya ta zuba to irin wannan yana ta zuba to ya za ka yi da sallah da alwala ya sallah ka yi alwalanka kawai za ka shiga masallacin kawai da famfas ɗinka fitsari na ta zuba a jikinka kawai kai kadai ka sani ba wanda ya san da farfas. zai limanci limami wanda yake da sarsar su fitsari na zuba ba control zai limanci ko ba zai ba wani ya ce ba wani zai ci wa ya ce haka <laughs> to in ba shine mai ilimin ba ba dai shine limamin masallaci ya zafi shi masallacin shi ne ba na'am sallah ta amsu an ce a wata ka'ida da malamai ke cewa man so har salatu huli nafsihi so har da gairi duk wanda sallar shi ya inganta ga kanshi in yayi sallah Allah ya amsa to in yayi ma wani ma Allah ya amsa duk wanda sallar shi ya inganta ga kanshi in yayi ma wani shi ma sallah ta amsu sakatun da rashin lafiya ne fitsarin na zuba ba control haka nan bayan gida akwai akwai sarsal ball akwai sarsal gaid akwai sarsal mazi wannan mani ne zai ta zuba mazi kawai ta zuba kawai wannan lalura ne shi ma wannan baya karya alwala amma shi mai mutasa sai ce wa salisun faraka aksara yace sarsal ball wanda ya rabu da mutum mafi yawan lokaci in yana rabuwa da kai mafi yawan lokaci kaɗan kaɗan yake zuwa yana karya alwala kun da wannan wato kamar zai zo dan akwai lokacin da yake zuwa in ya dan zo kuma sai ya tsaya to wannan a wato alwalan mutum in in zo alwalan shi ya karye sanda bai zo ba sai alwalan shi bai karye ba saboda mafi yawan lokaci yana rabuwa da kai nashi bai karfi ba an gane kaga akwai irin masu ciwon suga din nan ai za ga suna ta zubar za ga fitari ne kawai zai ta zuwa no control to shi ma yana daga cikin kyakkyawan misalin mai salsal bowl ko da yana so ya rike fitsari ba zai iya ba saboda yana da ciwo na siga an gane ku yawwa fala wudu aminu babu alwala gare shi ya zannaili ya kai ma abocin baiwa ya zannabli ya kai ma abocin daraja eh nabil na'am wa yustahabbu qala ba'd al hazafa hazafa in lam yakun fi fi'lihi mashaqqa wato an so qala ba'dul hazaka wasu sashen masu hazaka sun ce in lam yakun mashaqqa fi fi'lihi in babu wahala a cikin aikin sa an yatawadda li kulli eh shi mai salsal baul din kuri in babu wahala a cikin aikin sa an so an yatawadda li kulli fardin musahabi ne yayi alwala ga kowane farilla daga cikin sallah bil wudu'il mahdi da alwala wanda yake tsantsa da alwala wanda yake tsantsa والمستهادة على ala على ala ala zal mahayi iz malaha anhu izan min min madfa'i shi mai ciwon istihada wato tana kan wannan hanya ita ma tana kan wannan hanya ita ma an so ta ringa sake alwala duk sallah saboda wannan hadisi na bulugun maram ko daga hmm. hadisin hamna bintu jahsh ne ko wanda an annabi ya ce sun li kulli salah ya hadisin hamna bintu jahsh kenan ya ce mata kenan ki yi alwala dukkan sallah wannan wajen ya zo da siga umarni wannan umarni lil wujub aw lil istihbab su su maliki suka ce lil istihbab an gane ko shi imam buhari ya sa shi daga cikin nawaqidul wudu da zarar mutum ya yi sallah kana idan da sallah ya kare in zaka yi wani sallah ka zaki alwala Bukhari ya sa shi daga cikin abin da ke wawar alwala istihada an gane na'am izmalaha anhu izmalaha min madfa'in anhu domin ba ta da abin da zai tunkuɗe ta daga haka ba ta da abin da zai tunkuɗe ta daga sake alwalar na'am ibn ashir بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لو لم يكونوا صادقين للزم أن يكذب الإله في تصديقهم da a ce manzanni ibn ashir ko Ta ce manzanni ba zama to masu gaskiya ba lalazima an yi zibal ilaha da zai zama lazibi a ce ubangiji ya yi ƙarya a wajen gaskata manzanni ubangiji ya ce manzanni suna da gaskiya ko yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ko ala siratin Allah ya ba annabi certificate cewa lallai kana daga cikin manzanni kuma kana kan hanya miƙaƙƙe kaga kenan Allah ya riga ya nuna manzo wato mai gaskiya ne wa sadaqallahu wa rasuluhu ko kaga to da a ce manzanni ba masu gaskiya bane lazima an yakziba ila da ya zama lazibi a ce ubangiji yayi ƙarya a wajen gaskata su da yayi tunda Allah ya ce manzanni masu gaskiya ne na yarda da su sai kuma ya zama to manzannin ba masu gaskiya bane ya kenan me kake nufi kenan lazimul mazhab ya nuna kenan wa iyaz billah Allah yayi karya kenan na'am tu mu'jizatuhum ka qawlihi wa bar eh. sadaqa hadha al-'abd fi kulli khabar domin mu'jizan su mu'jizan manzali ka qawlihi wa bar wannan jumla ce mutarida ka qawlihi kaman maganan Allah wa barra kuma Allah ya faɗi gaskiya a cikin maganarsa hmm. wa barra fi qawlihi ay wa sadaqa fi qawlihi an gani wannan jumla ce mutarida wato in mujizatu mujizatuhum don mujizar mujizar su ka kaulihi kamar maganan Allah ta'ala su raka hazal ab Allah da yace wannan bawa ya faɗi gaskiya fi kulli kabar a cikin dukkan labari mujizar manzai a fahimci wannan magana me yasa Allah ya ba manzanni mujiza kawai kamar yana so ya gaya muku ne wannan certificate ne mujiza kamar certificate ne da ke nuna cewa manzo na ya faɗi gaskiya cikin duk abin da ya zo da shi shi yasa Allah ya ba manzanni mu'jiza mu'jiza yana matsayin gaskata manzanni ne cewa Allah ya ce na gaskata manzanni na ga wani alama ma da za ku gane na gaskata su na ba su mai mu'jiza an gane wannan ko saboda haka wa'annan mu'jizozi wato kaman cewa kaman cewa Allah ne wa bar kuma Allah ya faɗi gaskiya sadaqa hazal abd bawa na ya faɗi gaskiya bi kulli kafar a cikin dukkan labari law in tafatta balighu aw khanu futin an yankalibal an yi kulabal manhiyu da'atan lahu da a ce isar da sako ya koru a hankalce a ce da a ce isar da sako ya koru ga hankali a ce wai hankali ba zai dauka ba a ce wai manzo ya isar da sako ko a ce manzanni sun yi ha'inci kutib da ya zama dole an yi kulabal manhiyu a juyar da haramun ya zama da'atan lahu a juyar da abin da aka hana ya zama da'a a gare su kun gane wannan karatun da a ce isar da sako ya waje ba, ya kori kai a ce isar da sako hankali ba zai dauka ba ko kuma a ce manzanni sun yi ha'inci eh? to da zai zama dole ya zama an yi kalbul haqa'iq akwai abin da ake da kalbul haqa'iq an gane ko sai haramun sai ya koma halal a ce yanzu aure haram ne zina halal ne me aka yi wajen an yi kalbul haƙa'i. to yanzu Allah ta'ala da ya ce manzan Allah mai gaskiya ne sai manzo kuma Allah kuma ya ce duk abin da manzo ya yi daidai ne wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah ban aiko wani manzo face a yi mai da'a da izinin Allah to bai sa Allah ya ce a mai da'a saboda Allah ya yi da aiki ko to idan ya zama to manzo ya yi ha'inci to tun da Allah ya ce a mai biyayya kenan ha'inci ya koma dole ya koma shi ne daidai rukun amana da faɗin gaskiya ya zama shi ne ba daidai ba da dai Allah ya ce a yi biyayya ga manzo ashe ha'inci wa iyaz billah an ce yayi ha'inci ha'inci ya halatta kenan ki ba Allah ya ce kai biyayya gare shi ba to kawai ya halatta ka ta ha'inci to kaga ashe kenan qalbul haqa'iq zai zama wajibi kenan wa iyaz billah jawazul a'radi alaihim hujjatu wuqu'uha bihim tasallil hikmatu wato halaccin a aradul bashariya ga manzanni halaccin a samu a aradul bashariya ga manzanni mai a aradul bashariya wato abubuwan da ke bijiro wa ɗan adam inda kai ɗan adam ne kana an sa ne abin da turawa kira call of nature akwai abin da yake a matsayinka na mutum ya kamata a ganka da shi rashin lafiya in dai kai mutum ne ya kamata ka yi rashin ana ganka rashin lafiya jin yunwa ka ce ni tun da nike ban taba jin yunwa ba to kai ba mutum bane ba tun da nike ban taba zagayawa ba ba mutum bane kai ana bukatar kowane mutum ya amsa kira na ɗabi'a sai ɗan adam ya ce bai taba sha'awa ba ce wani malami bai taba sha'awan mace ba ko matar shi baya sha'awa mutum ne wannan bai da lafiya an gane wannan ko ya gaggawa ya je samu likita bai taba fitsari ba to akwai matsala yayi sauri a ji a mai waki ya zan mutum shi tun da yake shi baya bacci shekara shi talatin kenan bai taba bacci ba to wannan ya fita daga ka'ida na dan adam a gane wannan ko to irin wani abubuwa idan mutum ba shi da shi yana da kyau ya sauri ya ga likita domin ya zama to yana bacci yana zuwa bayan gida yana cin abinci yana kaza shi kwata-kwata baya fushi ina mutumin kirki ne bai taba yin fushi ba mutumin kirki ne manzo Allah wanda ya fi kowa kirki ya fi kowa imani yana fushi haka ne ko wannan wato wannan abun a aradul bashariya ne abuwa ne da suke bujin in kai dan adam ne sun bujuro ma sai dai a ce in yayi fushi ya iya danna fushin shi wannan shine yabo in yayi sha'awa ya iya danna sha'awan shi to an bai ka kenan wani wallahi yana da kamun kai wato ba wai zaka da sha'awa ba na ce kwata-kwata ba shi da sha'awa kamar an ce ka fita kai ba namiji ba ne kai a yana da kamun kansa yana iya rike kanshi daga sha'awa to wannan imanin shi ne ke zama mai control na shi. kun gano wannan sannan imanin shi ke kange shi daga fushi in yi fushi sai ya tuna da Allah ya tuna da wasu abubuwa sai ya danne to wannan yana da sifa na yabo amma wani kwata-kwata baya fushi an zage ka ne ba na fushi kenan ya zo ya ga wani wani yana yana yana fira da matashi shi sun zauna waje ɗaya suna yi kai ta dariya yaya kaga wannan ba mutum bane shi misali ya kamata ya nuna fushinsa a gane mai tsanani haka kan al'amari manzo Allah ya kai fushi har a ga idansa yayi ja ya fita hayyacinsa in an taba addini ka zo ka an taba addini sai ka yi fushi ai wani lokaci ko ba taba zai ko kai ka taba ko kai ka taba wani lokaci za ka kai fushi kana zaune kawai wani ya zo haka nan kawai ya zo ya kwashe maka lemu eh? ka tara dan jalin kawai ya kwashe ya tura mota ya kara gaba kuma ya ce wallahi ba bashi bane ya ci banza eh za a zauna lafiya <laughs> ɗan shi kasar shi ne manzo Allah wani mutum ya an haifa mun wata bakar an haifa mun bakin yaro sai annabi ya duba to ya zai bashi amsa sai ga bakauye ne to bari ya bashi amsa da abin da ya sani bakauye ya fi kowa sanin rakumi sai kana da rakumi ya ce eh. sai ce to a cikin rakumanka rakumanka me kalan me kalan iyayen yace ja to ja ne kalan su yi, to akwai fari a cikin 'ya'yansa akwai fari da baki yace akwai fari da baki to ya aka yi jajaye suka haifi fari da baki ya shuru ya ce la'allahu na za'ahu irkun ya ce watakila jijiyan kaka da kakanni ne ya fuske shi kila a cikin kakannin shi akwai fari da baki sai ya zan fari da baki shi ya rakumin to shi ma ɗan kakila jijiyan kaka da kakanni ne ya fuske shi sai ya gane zai shuru sai ka ɗauko abin da mutum ya sani in ka bashi misali zai ga kawai abin ya zauna garam. <laughs> um, hujjatuhu wuquha eh wato hujjansa wuquha habihim au kuma shi gare shine hujjansa shin a aradul bashariya yana wato yana ukuwa ga manzanni eh yana ukuwa mai hujja bai bukatar nasi hmm. shi nan ya uku gare su ga annabi nan yayi fushi ga annabi nan ya ci abinci wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa bi innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna ba mu taɓa aiko manzanni gabaninka ba face suna cin abinci kuma suna tafiya a kasuwanni kaga ashe abin ya uku ga manzannin gashi nan karara an ga manzo ya tsaya ya ce zai je ya kama ruwa har sahabbai suka bayar suka rike buta suka bi shi gashi ya faru Kuma ka ba manzo Allah ya yi aure gashi ya faru manzo Allah ya yi bacci gashi ya faru ba shi kenan ba to shine wato hujjar sa kawai shine aukuwan shi a gare su na'am hikmatuhu tasal kuma hikimansa shine tasallin mai hikiman da ya sa Allah ya jarabu manzanni da aradul bashariya tasallin hikiman shine lalashi gare ka kai saboda alalashe ka kamar ya kaga kana ta rashin lafiya kana ta rashin lafiya sai ce ni kadai Allah ya halitta kawai Ga shi abokana duk lafiya da lau sai ce to wane da kake gani ya fi kowa imani a duniya manzo Allah ya yi rashin lafiya har ya kasa fitowa gida kaga wannan sai ya mai sai ya kwantar ma da hankali ya gane rashin lafiya ba wai Allah na kin ka bane Allah yana son ka zai jarabe ka da me ga annabi yaqo anni masaniya shaytan bi nusubi wa azab annabi ayub annabi ayyub alayhi salam kaga rashin lafiya ya same shi mai tsanani wanda har ya fada kaga wannan ya nuna annabawa Allah yakan jarraba su da rashin lafiya kala kala hikimar sa kai in kana so kaga wai Allah baya son ka ne to kana ganin manzon da ya fika imani ya fika kaza gashi nan Allah ya jarabe ga rashin lafiya sai sai zama tasalli sai ya lalashe ka ya kwantar maka da hankali ya lalashe ka ya kwantar maka da hankali an fahimci wani ku? to shine ma'ana hikimatuhu tasallin hikimarsa shine kwantar da hankali وقول لا إله إلا الله محمد أرسله إله باقبا دفع لا إله إلا الله محمد أرسله إله محمد رسول الله كنا wannan shine duk wannan bayan da aka yi shine la ilaha illallah inda al-ashaira an gama tauhid tauhid ya kare tauhid ya kare kada manta wannan malamin yana bin aqida ne ashaira wannan yana kawo hujja ce aqaliya suna kiran wannan hujja aqaliya an gano wannan ku eh sura baiti ne biyu ne biyar biyar ne malamai kenan malamin shi ya kai shekara hamsin bai taɓa rashin lafiya ba zai iya yiwa ko zai iya yiwa amma dai akwai rashin lafiya ƙanana irin ɗan mura mura din nan da ɗan ciwon kan ciwon kan ɗan dai haka nan eh? Eh, kila kwanciya ne taɓa yi ba mun taɓa yanzu muna ɗalibi yanzu suna rike taɓa rashin lafiya ba eh, bai kai ba amma ya Ba ɗalibi muke da shi yana zuwa majalisin nan bai taɓa rashin lafiya ba nan wani shi ba wannan bawan Allah muna magana bai taɓa rashin lafiya ba bai ma rashin lafiya ba dalili wata na kawai sai bugo mana waya muna zaune a nan wajen kushe da ni. ya bugo waya cewa bai da lafiya sai na ce a yi sauri a je mota a ɗauke shi a kai shi asibiti an ji an yi sallama da shi kawai sai gashi ya fito yana murmushi me ya faru yace wallahi ya ci doya ne wai sai ji doya mai sake sake a ciki wallahi ya fito da karfin shi wai abin da bai saba ba ne ya ci doya ya mai sake sake a ciki shi zai ce ai sauri yanzu kai shi asibiti ta wannan bai ban san suna zazzabi ina kaza ina kaza shi ba shi bane kawai zo yaya mai sake zube bayan Allah sha dariya sun gaba labari mutum da muka ba wa amma duk ɗan ƙananan na lafiya ba za a rasa ba eh amma bai kwantar da shi ba suna ne ba amma ɗan ƙanana na musbahu salim بسم الله الرحمن الرحيم ويسجد القبلي مع الإمام من أدرك الركعة بالتمام wato yana sujada kabali tare da liman wanda ya riski raka'a cikakke an gane in mutum ya riski raka'a cikakke in za a yi kabali za a yi da shi amma wanda bai samu raka'a cikakke ba zai yi kabali ba tare da liman ya zo bai samu ko raka'a ɗaya ba an gane wannan ko ba zai yi ba na'am wa akhara al-ba'diyya mutlaqan ajal wa in yukhalif fihi ma amdan batal wato zai zai jinkirta ba'adi saki ba kaidi ajal na'am wannan ajali mana na'am wa in yukhalif fihi ma amdan amdan idan ya saba a cikin su da gangan batal sallah ya baci sai zo yayi ba'adi tare da liman da gangan bai samu abin nan yayi ba'adi tare da liman wato ko kuma yayi kabali bai samu koraka raka ɗaya ba da gangan sallah ya baci wa kullu ma sahahu halal udwati ya amiluhu imamuhu min sunnati duk abin da ya rabkan nuwa a gare shi halin koyi da liman ya hu imamuhu limaminsa ya ɗauke masa na sunna fa kullu ma sahahu min sunna hmm. duk abin da ya rabkan nuwa a gare shi na sunna halal qudwa hali na koyi da liman ya hu imamuhu limaminsa ya ɗauke masa hmm. wa kullu sahahu bil imami qad nazal yatba'uhu ma'mumuhu law fa'al law fa'al kowanne rabkan nuwa da liman ko wa kullu sahawin qad nazala bil imam hmm. duk rafkan ruwa wanda hakika ya sauka ga limami yarba ugu mamumu mamu zai bi shi walau fa alkoda shi mamu ya aikata shi mamu din ya aikata abin amma liman bai yi ba kamar wani abu ne zai yi wa ce mamu ya yi liman bai yi ba wani abu ne za a ce an ce ko da shi mamun ya yi inda liman bai yi ba kamar me za mu iya kawo misali na? kamar jinsa istira'a bai shi a maza malikiya ba shi wannan muna wata mazhaba ce wacce ba ta yarda da jinsa istiraha ba malikiya su wajen su jinsa istiraha makaruhi ne a cikin sallah ka fahimta mazhaba malikiya jinsa mazhaba shafi'iya ne kai tsaye suke suka yarda da istiraha mazhaban hannafiya da mazhaban hanabila da mazhaban malikiya duk ba sa istiraha sai dai hanabila suna da fatawa guda biyu imamu amara ko inda ya goyi bayan istiraha akwai kuma inda ya ce a'a amma maza mazhaban shafi'iyya ke ka lura sallama biyu ai ba rankan ruwa ne, yan kai sallama ɗaya za ka yi wani wani wani abu nan ne amma wannan da bayyana wurin da ake koyewa ya bayyana wurin da ake koyewa amma kai kayi ko wurin da ake koyewa ko eh kai kayi ka gani yana bayyana amma tasbihi yake kawai ci kaga wurin da ake koyewa kai ka boye shi liman sai ya bayyana to a nan wajen kaga yanzu ba a ji ya kama liman har da kai ko ban da kai eh? ya ba muka shi amma kuma mu shi ya boye fasirul imam fasirul mamum ma ma imam kamar sallan azhar yanzu mamu da liman za su yi karatu a boye to sai liman kawai sai kama bayyana ne bayyana da karatun a bayyana kaga irin wannan shi ma mu ya aikata liman bai yi ba amma kuma tunda liman shi ya bayyana inda ake koyewa fa ya kama liman to duk abin da ya kama liman kai ma ya shafe ka shine ma'ana walau fa alkoda kai ma muka aikata nam walam yakum yaqdi alladhi qad fatahu hatta yafi imamahu salatahu walam yakum yaqdi ma qad fatahu alladhi qad fatahu shi mamu ba zai mike ba ya rama abin da ya kubuce masa hatta ya fi imamu musu salatu sai limaminsa ya cika sallan shi a gane mamu ba zai rama ba sai liman ya cika sallah sannan ya miƙe ya rama abin da ya kubuce masa ba a kamo liman Mu gane irin sallan mata ke a kamo liman mata galibar wasu mata in maza ba sa kiya ba sa kula za a yi tattabar gaza ba ka sani ba kai miji ko kuma 'ya'yanka misali ko ɗalibanka idan ana sallah a makaranta ku dinga lura in har baka karanta da yaran ba idan yaro ya zo yana alwala sai raka'a biyu kubuce masa kuna cikin raka'a na uku in ya zo ko kuma in suka zo kawai sai su yi sauri su yi raka'a biyu sai su shiga su kamo ku an gane sai a yi sauri a yi raka'a biyu a kamo ku to irin wannan dole ne ainihin malamai musamman malaman hadda da ake yawan tsayawa a yi sallah magariba da isha'i su ji a ringa dan miƙewa na tsamma yara dan irshadi kan wannan al'amari an gane ko to in ba haka ba sai ka ga ainihin yara sun taso ba su iya sallah musamman mata su ke da wannan matsalar galiban gaskiya sai da namiji yana zuwa masallaci ko karami ne yana yawan zuwa yana gani yana sallah mu masallatanmu nan wajen galiban ƙasar hausa an yi don maza ne ban da mata an gane ƙaliban masallatan ƙasar hausa tun na maza ne sai ga masallaci duk maza da ke yi mata ba a tare zama su waje ba misali amma kamar kasashen yarbawa sai ga ga masallaci ga wajen maza ga wajen mata ga wajen maza duka tara ke sallah an ka zo sai ga masallacin da maza da mata da masallaci tun daga azahar har zuwa isha'i a kasashen yarbawa duk haka ake sallah sannan kasashen larabawa su ma kazalik akwai wata baiwa Allah da kasashen turai ma wata baiwa Allah tana tana nan a tana Amerika idan ta zo nan nan Najeriya akwai sanda karam masallaci mu ne wannan inda muke sallah karam masallaci nan da layin mu nan sadawa to gidansa na kusa da masallacin yan Amerika ce wallahi ta zo ta dan kombi sai ta zo da kujera ta shiga masallaci tana tana jiran tana jiran sallar magariba ga wacce masallaci kake. ta zo malama za ki tattauna da wata ce a sallah za a yi ta ce a nan ce a ke rike magana a, nan ce a yi nan wajen duk maza ne ke zuwa ba za ki ga mace ko labar sha to mu amerika ko masallaci irin wannan ne wallahi akwai wajen mata ko wajen maza take ya kuke haka maza ne kawai musulmi nan su nan kasa saboda wannan ka'idar saddu zari'a ba a san irin a sakawa mata don mata kan saka musu wani lokaci in ka saka musu wani lokaci zai ga sun zo sun mai da waje ya zama wajen kwalliya kaga an je sallah ne ga ana ta ana tsaya ana ta ana ta make up irin wannan shine na ganin wato takaban zannan kunna alaka da mace ya sa kila ga duk abin ya zama haka eh kilafu asal eh ya kamata a ɗauki mataki ka zama da sun ce makaruhi ne ma halartar budurwa makaruhi ne ta zo masallacin juma'a shafa an gani an karhanta ga budurwa saboda an san ɗabi'ar su mata ƙoƙarin yaya za su yi samari da janyo hankulan samari da yake makaruni ne su zo juma'a duk sattu zari'a amma kaga a ka'ida ya halarta amma dai iyaye kafin yarinya ta zo masallaci a kula da ita ta yi shiga mai kyau ta sa hijabi ta yi kaza ta yi kaza ba ta mai ta yi kwalliya ba da sauransu sannan kuma ana sallah a zamanin annabi ana sallah mata ke fara wucewa sai sun bace sannan a sallama maza saboda maganin menene barna so wala wani saurayin gaye bai sallar juma'a ba za ka shi a gaba gaba za ka shi zai tsaya yana jiran sai ya ce a hada masallaci ya idan da sallah kawai sai ga ta gaya mai ina waje ka zama haɗu eh to ga ina in budurwa ce iyayen su tawo tare da ita a koma gida tare da ita kada bude kofa na barna ko na ai bai ma in yi ba iyaye su bi su in kai mahaifi ne ka bi yarka in miji ne kamar matar ka mana ku ta ne to shi ne matsalar hayi wanda ɗan za su yi rafiya hajjira ne na nesa ba Ita ma wuya ta ce in ta yi sallah na ta ce ina can layin kosai da za ka yi na? Eh, wala'in suna waya baka masarar suna waya na rantsi ga wala'in wani irin waya ake na musamman wallahi ni na mamaki ma kaga in kana magana kai za a danci kana magana to wallahi za su gama waya ta zurfin suna yi ba ko za su tasu a jari ke da kawai waya haka wani irin zai zai rike kamar a jamun damu haka ne zaka sa waya a sai ta gama waya tana zaune a wajen ka baka sani ba sai dan kano zaka tana dan bude baki tana wasu manganu ita da wata ke magana shi ne kawai zaka gane wa yasjudu al-qabli ma al-imami man adraka ar-rak'ata bit-tamami wato zai yi sujada qabli tare da liman wanda ya riski raka ɗaya cikakke wa akhara al-ba'di ya mutlaqa zai jinkirta ba'di saki ba kaidi na'am haka abin yake wa in yukhalifi lima amdan idan ya saba a cikinsa da gangan baɗal ya ɓaci wa kullu ma saha hu halal qudwa duk abinda ya rafkan nuwa halin koyi da liman wato ya hamilu imamu limaminsa ya ɗauke masa min sunna na sunna wa kullu sahawin bil imam wa kullu sahawin kan nazal duk wani rafkan wanda ya sauka ga liman ya tabawu ma'mum mamu zai bi shi walau ba alkola shi mamu ya aikata lam yakum yaqdi bil ladhi qad fata ba zai miƙe ya rama abin da ya kubuce masa ba hatta sai imamu har sai limamu ya cika sallar sa hmm. na har sai kai har sai iskin nan sai liman iska sallah nan eh ba zai ba ba zai dishi komai ba sai liman ya yi sallama sai mi iya eh. tsaye al-mu'min ويأخذ الأمر ما لا بلا سبب ويأخذ امرأ ويأخذ أمرا ويأخذ الأمراء أمراء ما لا بلا سبب قهرا لبخلك أرسل أنك بالنقم وأرسل أنك أرسل أنك بالنقم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ويأخذ الأمراء malan bila sababi su shugabanni sarakuna suna karban dukiya wajen mutane ba dalili da karfin siyasi shi ne su karba dole libukulika saboda ruwanka anka sai a aika ma da azaba tunda baka ba da zakka sai sarki ya zo ya karfin siya ya karbi kudinka a ce ka kawo haraji kuma dole ka ba da haraji amma zakka baka bayarwa kalmar iya zubau dawisan bila na fa'i na'am birishihi bi khilafi dini wal ilimi wato kuma mutumin da yake yanka dawisu eh mutum ya yanka dawisu eh, bila fa'in ba tare da wani amfani ba shi ba wani amfanin da zai yi da gashinsa da kilafi sabanin addini da kuma ilimi hmm. inda za ka kashe kudinka a wajen addini da ilimi za a amfana wani abinda wani ke cewa an ƙi cin biri an ci dila ko mutum ya ƙi sharan masallaci dole zai na kasuwa ko in ya zamanto mutum bai taimaki addinin sa ba to Allah zai karɓi dukiyar ta wani waje an gano wannan to in mutum na taimakon addini sai Allah ya tsare mai dukiyarsa ta hanyoyi daban-daban na'am wa ma ka hazaini lil uqala'i fi talabin kuma kuma rafiqani fi ramsin ma'al luzul yace wa ma ka hazaini babu kaman wayannan guda biyu almal wal ilm babu kaman al ilm wal mal ilimi da dukiya ga masu hankali fi talabin a wajen nema an gane babu kaman wayannan guda biyun ga masu hankali a wajen nema a wajen nema masu hankali abubuwan nan guda biyu suke so dukiya da kuma ilimi addini da ilimi kai addini da ilimi su ne abokan haɗin mutum abokan zaman mutum a cikin kabari tare da lizimta su suke lizimtan mutum ba sa rabuwa da shi saboda wannan hadisin ya ba'ul mayyit talasa ahluhu wa maluhu wa amaluhu fa yarju ithnani wa yabqa wahid yarju ahluhu wa maluhu wa yabqa amalu an gane wannan ku hmm. eh yanzu ka ce mu wani da dukiya da ainihin ilimi da dukiya wanda ya fi so da ka yi kuɗi ka zan multi biloniya da ka zan babban malami wanda ya fi so an ce fa inal ilma hayyul la zalu, wa inal mala yafna an karibi wa inal mala yafna an karibi wa inal ilma hayyul la zalu dukiya yana karewa nan kusa amma ilimi rayayye ne baya kushewa sannan dukiya dan fashi na kwacewa ilimi dan fashi bai sai kwace ba wanda ka fi so da wanda dan fashi ke sacewa ko wanda ke iya kwacewa a gani za ga mutum a cikin fi kararar da nafsihi mutum za ga cewa zai ce wallahi kuɗi ya fi so in dai kuɗin na yi karatun daga baya haka wani zai faɗa ko ya ce in yi kuɗin daga baya ya yi karatu ko ya ce da su zai taimaki al'umma Na ما حسن الجسم بزام قط أو بتر للثوب منه كذا جهل مع النعم ma hasuna جسم wani jiki bai taɓa yin kyau ba ka sani kai ba bawan Allah jiki bai taɓa yin kyau ba jikin kuturu bai taɓa yin kyau ba ko kaɗan an gane shi juzam shi ne ciwon kuturta wanda yake yanke gabbai kaga yana ruwa wannan ne juzam hmm. shi mu barar ciwon kuturta mai lalata gabai amma ba ya lalata gabai sai ne yana bata jiki kaga nan wajen gaba ɗaya yayi ja nan yayi wani kala ja yana bata jiki amma kuma ba ya yanke gabobi ne baras hmm. to duk nau'i ne na ciwon kuturta wato ciwon juzam da kuma ciwon baras ko kaɗan ba sa wato jiki ba ya yin kyau da su mai ciwon baras iya kwalliya kwalliya na yin kyau haka nan kuturu ya sha malamalin mai tsada shin yana a zai kyau duk wannan kwaliyar ba zai ma kuturu kyau ba A an ba ya yi kyau sau ga tufafi gare shi Ka za zai jahalin ma'an ni'ami ka zai jahalin kamar ma'abocin jahilci tare da kuɗi jahili tare da kuɗi yana yin kyau shi ka ce baya mishi kyau gare ya zama to malami tare da kuɗi za fi kyau dan ya san yadda zai sarrafa kuɗin eh wala tarum zahiban kalmali wal jahi rum sahiban laziman kaddini wal ilmi kada ka nemi mai tafiya kada ka nemi abin da zai tafi kamar dukiya da kuma alfarma a'a ka nemi aboki ka nemi aboki laziman mai lizinta ga baya rabuwa da kai kamar addini da ilimi wa'annan ba sa rabuwa da mutum haka bari ka neme su ka riƙe. waya kudul umara wato shugabanni shugabanni suna karban dukiya bila ba tare da sababi ba suna karban dukiya tilas na libukulika saboda rowanka kai baka bada zakka baka taimakon addini wato sai aka aiko ma da azabobi da azaba kalmar zahabu dawisan yazbahu ne ko yazbahu kamar mutum ne da ya yanka dawin su bila naf'i babu ba dan ya amfana ba dan ya amfana da gashin sa ba na'am bi khilafi ad-din wal ilmi sabanin addini da ilimi shi yana da amfani wa ma ka hazaini lil ulala fi dalalabin babu kaman wayannan guda biyu ga masu hankali a wajen nema umar rafiqani su abokan mutum ne a cikin kabari ma'al luzuf ma alluzumi tare da lizilta ba sa rabuwa da shi ma hasuna jismul tuzami wato jikin kuturu jikin kuturu baya taba yin kyau ko kadan ko kuma jikin kuturu mai baras baya yin kyau ga tufafi ya shi ka zijalin ma'al ni'ami kamar ma abocin jahilci tare da ni'imomi wala tarum zahiban kada ka nemi abin da yake mai tafiya kalmali kamar dukiya da alfarma balhum sahiban a ka nemi aboki mai lizimta ka dini kamar addini wa ilmi da ilimi na? eh wanda ga dukiya kuma ya samu amma bai damu da addini shi ba kaga kudin bai amfani shi ba kenan kudin bai zama kwalliya gare shi ba kudin ya zama aibi

eh ya ce da eh. wani eh. wani wani shi bashi da ruwa kenan shine interest a gane usury wanda musulunci ya hana babu kyau tunda da za a baka bashi ba ba za a taimake ka bane za a dan ƙara maka ne wahala a tsotse ka wannan shine bashi da ruwa baya halatta Ba abin da yake magana an ce mutum ya za a star 256 ko star 561 hash ko in mutum ya sa star 561 hash za a ba mutum option nawa kake so in ka ce dubu biyu za a baka sai ka ba da dubu biyar ɗari biyar ko in ka ce dubu biyar kake so zai a baka nawa dubu uku na za a baka dubu biyar suka ba dubu shida da nawa ai kaka ba karamin abin ya yi yawa sosai ina ganin wannan gwamnati da fari kawai wasu 'yan cuwa ne ne? back of me? industry?

to Allah ya sauke baya halatta gaskiya mutum gara ka nemi bashi a wani waje insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika na'am sauke mu na'am assalamu alaikum wa rahmatullah akwai bayanin da aka yi jiya na tafsir cikin ikon Allah ko na dan uwa shi ya fara ba da nashi ya tura nashi to Allah ya saka da alkhairi an ga alat ya tura 10000 to Allah ya saka mashi da alkhairi saboda haka sauran yan uwa su ma idan suna bukatar account 0020172722 sunan tafsir da asalafi tafsir a sunan account din asalafi tafsir association banki kuma stanbic ibtc ذلك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أتوب إليك 00 2722 <laughs>